majalisar sun ce dai haka kenan za a yi gaba daya kwarai da gaske mutum bayan mutum hajiya bayan hajiya

to bai girma gwamna yanzu kai tsaye yake shiga maka wannan jihar Kano kai tsaye suke sauraron ka domin su ce yanayin da gwamnan su yake ciki su ce yanayin da ake zaben wannan domin haka ne kowa ya kwanta ina sakon da al'ummar jihar Kano musamman magoya bayan waɗanda suke ganin kwatan alƙairi a wannan lokaci. To sako na ga al'ummar jihar Kano shine wato karo na biyu yanzu wanda dama can muke mafarki